وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإسلام إلى يوم الدين وبعد السلام ashirin da hudu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijiriya wanda shi ne ya dace da sha biyar ga watan afrilu shekara ta dubu yi kwan Allah za mu tashi a tafsirin suratul shu'ara aya ta 141 isar a samud jiya mun gama isar adawa yau za mu ɗora isar samudawa amma idan ka koma cikin wannan sura daidai wannan aya za ka ga kamar akwai kamanceceniya tsakanin duka isoshin da suka gabata duka da kazzabat kazzabat kazzabat suka fara ita ma wannan tambaye haka ne bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين يا daɗa من إسر وأنا النبي الشيم النبوة daman tun a farko mun yi bayani ita wannan surar shu'ara daga cikin abin da take bantar da shi akwai bayani da kisoshi na annabawa da take kawa daki daki daki daki mun ji ludu mun ji nuhu mun ji hudu yanzu yau muna kan salihu isar annabi salihu ita ma dai kamar yadda um, al'ada ta gabata alƙur'ani ya kawo bayanin isar a cikin suratul arab ga ɗaliban ilimi masu bibiya suratul arab ta kawo isar insha Allah za mu ɗan shiga cikin muji haka suratul hud ita ma ta ambaci kisar suratun namu ta ambaci gasar annabi salihu da mutanen sassan mudawa haka suratun kamar kalmar samu suna ne na kabila kamar yadda muka ce ad haka shi ma dai suna ne kabilar da allah ya aika annabi salihu zuwa gare ta jama'ar ƙabilar sunansu samud da sa asalin sunan daga samad ne ana nufin wato ruwa kaɗan alma'ul kalil su ma abinda suka shahara da shi su samudawa mutanen annabi salihu shi ne bautar gunki Allah ya jarabu mutanen nan da bauta ba mu ba alhamdulillah Allah ya kare mu su ma 'yan bautar gumaka ne sai Allah ya ɗauki ɗaya a cikinsu ɗan uwansu ya ce ka je ka hana su wannan abin da suke yi na bautar gunki ka sa su su bauta Allah shi shi kare ba gunki ba kayan gunki ba shirka ba kayanta wuraren zaman su yana mada'in salih da ake cewa sanannen wuri ne a tsakanin madina almunawwara da sham mana wurin da waɗannan mutane samudawa suka zauna tsakanin madina ne da ainihin wato sham har yanzu wurin yana nan wanzu allah sallallahu wata rana ya zo wucewa ya baro madina ya biya ta garin nasu a lokacin zai tafi ta tabuka duk wanda zai je tabuka har yanzu har gobe in dai zaka je tabuka ka bar madina zaka je za zaka biya ta wannan wuri na waɗannan bayan Allah da suka fafata da annabin Allah annabi salihu ya yi musu nasiha iri ɗaya da nasiha da annabi hudu ya yi wa waɗanda mutane adawa ku riƙe in an ce hudu mutanensa adawa samudu annabi salih irin nasiyar da annabi nuhu yi wa mutanen shi tunda duk in kullum lura sun haɗu akan manufa ɗaya shine bautar wani Allah da aka duk abin da wani annabi ya zo da shi bayanin da ya zo da shi to shi ma wani annabi shi zai zo maimaita tun da duka ne daga Allah ne ya umarci su yace su ji tsoron Allah ya fito musu fili ya gaya musu gaskiyarsa kuma ya ce shi ma dai bai bukaci da kuɗi ba na roƙonku ku bani lada ba na buƙatar ku bani tallafi ba na buƙatar a biya ni akan wa'azin da nake yi ni dai ina muku ne don Allah kawai sannan shi ma cikin usulubin da ya kawo ya musu wa'azi akan abin da zai tausasa musu zuciya kuma duk mai hankali ya kamata ya karɓi wannan wa'azi bal ma yau Allah godiya wanda duk za mu zo mu karanta insha Allah baraka ta'ala da ka shi ma na misalihu. kamar yadda yan uwansa suka sha wahala da mutanensu yan uwansa annabi hudu dan uwansa annabi nuhu to shi ma dai ya sha wahala da waɗannan mutane bawan Allah Allah ya turo shi zuwa ga mutanensa su ma na rabawa ne an ce ah, kamar yadda imam ibn kasir ya ce وكانوا عربا يسكنون مدينة الحجر التي بين وادي القرى وبلاد الشام شيافتو دا وزن سوسي yace suna zama a wannan wani kwari ne wajil ƙura sunan gurin hijir Allah ce wa ƙarƙar da ba a sabon hijiri al-mursalin tsakanin wajil kura da sham kuma yace wa masakinuhum ma'rufatun mashhura wurin su garinsu sananne ne ya shahara kamar yadda a tafsirin sulhu arab yayi bayani annabi ya sha wucewa ta garinsu zai je razu sham zai wuce ta buka bi an ce adadinsu kamar adawa ne yawan suma annabin allah babuwan allah salihu salih shine sunan abin salihu bilha babu a larabci babu babu babu salihu ba sa fili salisu salis ne ai damar sunan na kim dabara ne kawai awwalu in ka ji ce mutum awwalu to na ɗaya kenan awwal na ɗaya sanifa tani ne attani number two salisu ana nufin na uku salis alaji salis alaji na uku rabi ufa arrabi na hudu ne alai rabi'u ma'ana alai na hudu a gidansu khamis na biyar ne alai sadisu fa shi na shida ne sabi'u fa na bakwai ma'an saminu fa shi kuma ɗan takwas ne alai tasiru fa na tara ashiru fa na goma wannan kun san me yake nuna mana yana nuna iyayenmu da kakanni tun da suna da alaka da larabci kun fahimta ba yanzu da ake kokarin a kashe harkar larabci a cikin mu'amalolinmu na gidajenmu da yadda gobe kuma wannan yana nuna suna da alaƙa da malamai ilimi da ba dan akwai ilimi yana gudana a tsakaninsu ba ai kaga ba za a yi wannan ba to amma dai yanzu ban sani ba ana sa irin waɗannan kin kuwa <laughs> tambaya da ke <laughs> yanzu mutum a haifa masa ɗaya ce a ce ma sunan yaron kamar ya ce wallahi salisu na sa masa ana yi kai ba a ce yi ba to amma shi ba haushe yana da wani kinaya da wani kara sai a ce Muhammadu awal Muhammadu sani ko muhammadu sani Muhammadu salisu Muhammadu rabi Muhammadu kamisu Muhammadu Salisu, Muhammadu sabi'u Muhammadu saminu muhammadu tasiru muhammadu ashiru <laughs> shi kuma wannan kara ne da girmamawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan an faɗi sunan shi shi lamba na kaza ne galiban hausawa fulani in sun sa wannan suna to zaka ga mutum na wannan adadin ne da aka zuwa ifarsa ne sai aka ce na uku ne to amma ba za a ce na uku da masa ba tunda ana da alaka da addini sai ga an sa masa salisu rabi'u wa da sauran shi yasa zai wahala wannan sunukin ka gansu a cikin arna zai wahala eh, saboda ai ba su alaƙa da da wannan to amma dai ba sai na dogon jawabi ba eh, inda an sa wani sunan ba salisun ba ba rabi'un ba da dai gaskiya an tambayi wannan Allah aka ce wanne ne mafificin suna ya ce mafificin suna shine sunan da yake ma'ubida wanda akwai abdu a ciki abdullah number one ke abdurrahman ya kake dariya to zan fara faɗin wani suna ne na daban ko a hadisun ma abdullahi aka fara faɗa abdurrahman abdulmalik abdulkudus abdulsalam abdulmuhaimin abdulaziz abdulfattah abdulhamid shi kuma kunga sai a ce abdu sai a ɗauko wani sunan allah duk wani sunan allah sai ka ɗora masa abdulmusawwil abdul muhaimin an gane duk to shi kuma wannan shine sunan da Allah ya fi so to da za ka haifi da sabon yanka sabon aure to ga sunan da ke nan baka Allah gane da mu sai su wato waɗannan mutane Allah ya turo musu annabi mai suna annabi salihu yace su bauta wa Allah na sharika la kuma su yi masa da'a cikin abin da ya san musu na manzanci take fa alaihi suka ki wa kazzabu kuma suka karyata shi suka ki karba kuma suka ce ƙarya yake suka ce kuma za mu ci gaba da saba maka ba za mu yi maka biyayya ba ya ce ku karɓa fa wa'azin nan don ni ba na neman kuɗi a wajen ku ba biya na za ku yi ba wallahi mutanen nan ba su yarda ba ya ce ni ina nema ne a wajen Allah kazzabar samudul mursalin samudawa sun karyata manzannin Allah iz qala lahum akhuhum salihun ana tattaqun yayin da dan uwansu salihu ya gaya musu dan uwansu mana a cikin su yake bai ɗauko musu wani baƙo ba a cikin ya ware ya mai da shi annabi salihu kun ji sunan ku swale eh, salihu ko swale ana nufin mutum salihi daga salihina rajulun sale mutum ne salihi mutum kwarai yace ba za ku ji tsoron Allah ba inni lakum rasulun amin ni manzo ne gare ku amintacce fattaqullah ya ku mutane da ku ji tsoron Allah wa ati'un ku min da'a wa ma as'alukum Alayhi min ajr ni bana tambayan ku akan sa akan wa'azin da na muku bana tambayan ku ban lada ku ban kudi ku yi min tukuici in ajriya kadai ladana illa ala rabbil alamin yana hannun ubangijin talikai ne wato mahalicin kowa da komai wannan shine abu na farko da ya fara gaya musu ne suka ce malam أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم yace yanzu ku kuna zaton za a kyale ku a nan haka kuna saba min ina faɗa ku ƙi ku bi kuna tsammanin za a kyale ku ne ba tare da hisabi ba ba tare da tambayoyi ba daga mahalicinku kuna kaiwa da komowa cikin ni'imomin Allah da Allah ya muku kuna cikin gonaki malam mutane ne wani akwai noma in ka ga gonakin su hankalin ka ta tashi ga shirka kuma Allah ya ba su arziki ya wannan arziki da kuka samu ku yi amfani da shi ku bi Allah mana in kun noma kuna samu don nau'in abubuwa na abinci malam da sun je gona sun shuka malam haka suke ɗiban gara gonaki ba wannan kaɗai ba ga koguna da tekuna ruwa ya raɗa garin da sun ja ruwa za su yi noman rani su yi na damana ga shuke-shuke kala-kala da na bishiyoyi da na itatuwa da na tsirrai da na firai da wanda ake ci da kaka'a da wanda ake ci da rana to ya ce in dai kuna wannan zaton allah ya muku wannan ni'imar ku ki ku bi shi kuma kuna tsammanin bai zai tambaye ku ba to ku daina wannan zancen ku sani cewa wallahi wannan ni'imomi ko dai ku bi Allah ku bauta masa shi kaɗai ku daina bautan waɗannan gumaka ko kuma ana shaida muku wallahi kun kusa ku rabu da wannan ni'imar saboda kawai ku yi ibada wa ubangijin ku mahalicin ku shi kadai kuma ku gode masa kuma tabbas zai kara muku falala kan falala kalmar a tutura kuna tambaya ce istifam ne amma inkari yanzu kuna tsammanin haka za a kyale ku kuna cikin aminci aminin jam'i ne na amnu haka kawai a kyale ku kuna cikin aminci fi jannatin wa uyunin a ainihin wato gonaki kala kala kala dama aljanna an ce da ita aljanna ne kamar gona take ciyawa da kore shar wa uyun ga idanuwa na ruwa suna ta suna ta bulbula in an ce ainu ana nufin idan ruwa mai zuba bari mu buga muku misali ba ni sunan shi yanzu lokacin za ga a daji haka kawai wai wuri ko gindin dutse sai ga shanu suna zuwa mutanen gari suna zuwa haka kawai ruwa ya taɓulɓula a wannan wurin ba bohol aka yi ba ba wani kwari ne ya zo ya fito wurin haka kawai wurin ya ce zubar da ruwa za ga ɗaiɗaiku a garurukanmu ana samun wuri yanzu yadda wani ina yake a bushe kyamar akwai dajikan da za ka ga ɗaiɗaiku sai ga wani guri yana taɓulɓular da ruwa to wannan shine ayin arziki ne na ƙasa wato ba ni sunan shi da Allah yake bayarwa a bayan ƙasa don dabbobi su amfana mutane su amfana kuma duk wurin da yake da ruwa malam to akwai albarka a wurin na farko dai ko a tsakiyar daji ne za ga akwai namun daji a wurin yawanci namun daji suna tarewa ne a wurin da yake akwai ruwa ɗaya tsuntsaye duk tsuntsayen da suke daji alamar ma cewa wuri akwai ruwa an kaga tsuntsu a sama duk inda kaga tsuntsu yana yawan shawage ko ga tsuntsaye sun tashi daga wani wuri kwamba guda sun tafi wani wuri sun yi sama sun je wani wuri sun sauka to kawai ka kamata tambaya akwai ruwa wurin haka duk inda naman daji yake in aka kora shi yana tunkaran wani guri ko kaga suna suna ta tafiya to ko baka tambaya ba daga cikin inda za su je to akwai ruwa to haka shi ma mutum duk inda ɗan adam zai zauna a daji ba kowa to yana neman wuri mai inuwa wuri mai itatuwa wuri mai sanyi wuri mai ruwa saboda ba yadda za a yi mutum ya rayu babu ruwa to wannan shine amfani uyun ɗin, ko da ba ruwan sama to suna iya noman rani su ci mai kyau su sha mai kyau itatuwan wurin su ma su ci su sha sannan kuma dabbobinsu haka su kiwata kai ruwa dai arziki ne kawai waje Allah min alma'i kulla shay'in hayy Allah ya ba su wannan da danyayen abubuwa kala kala ga shuke shuke shine wazuruwa jam'i ne na zarra kana yace tazra'una sab'a sinina da'ba shuka abu amfani zuruwa shuke-shuke amfanin gona wa nakhlin da dabinai ko dabino bishiyar dabino ba ɗaya ba ƙal'uha hazim wanda yake da ɗanyen fure ko kuma furen shi mai fitar da 'ya'yan mai laushi mai taushi Allah ya ba su 'ya'yan dabinai kala kala kala daga cikin uslubin wa'azi mai kyau idan mutane suna sabon Allah kana so ka hana su sabawa Allah kafin ka yi musu fada to ka tunatar da su ni'iman da suke ciki da Allah ya musu bai kamata su yi wa Allah butulci ba shi sa duk wani annabi in dai zai yi wa mutanensa wa'azi to sai ya tunatar da su ni'imomin da Allah ya yi musu da abin da Allah ya alkawari zai ba su saboda shi ɗan adam wani lokacin mantuwa ne da shi sai an tunatar da shi sai ya farka sai ya gane sai ce efa eh tun da Allah ya min kaza ya min kaza to bai kamata ni kuma ban yi masa ba annabi nuhu ce inni da'awtu kaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'a'i illa firara وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا سنتي كوني مغفر أبنجي لكم تعنينا أبنجي مغفر أبنجي yursilis sama'a alaikum midrara kaga sai fara musu bayani akan abin da Allah yake musu da wanda zai musu yana sauka musu da ruwan sama ruwan sama arziki ne al'umma jama'ar da Allah yake bata ruwa bai kamata su saba Allah ba wa yumdidkum bi amwalin wa banin yana muku madadi yana muku taimako yana muku kawo yana muku agaji da kuɗi dukiya da 'ya'ya nuhu yake gaya musu wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara yace ga gonaki Allah ya ba ku ga gonaki nan ga koguna wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara amma duk da haka ai muku wa'azi ba ku ji malakum la tarjuna lillahi wa qara to shi ma nan sai yace da su a tutrakuna fi ma hahuna aminin aminin tambayar su yake haka kawai Allah ya muku wannan ni'imomi ya kyale ku kuna cikin aminci ba fada ba zubar da jini ba kaza ba kaza ku yi baccinku a cikin daji ku yi baccinku a cikin birni Allah ya ba ku amincin gangan jiki amincin lafiya amincin zamantakewa wai kuna tsammanin haka kawai sai Allah ya ku me zai tambaye ku ba a ce ku bi Allah ku ki ku bi shi sai ya kyale ku kuna rayuwa fi jannatin wa uyunin wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim haka kurin sai a kyale ku wa tanhituna min aljibali buyutan farihin ba ma wannan kaɗai ba ga ƙwarewar gini kun ji magana abinci an gama da ruwan sha da zaman lafiya ko to magina ne watan hituna min aljibali buyutan farihin su mutanen samud Allah ya ba su ƙarfi da ƙwarewa injiniyas ne idan sun zo yin gini malam ba su sun kwaba ƙasa sun yi bulo ba dutse kawai za su tinkara shi dutsen za su sassaƙa yana tsayansa, sai su faffasa shi su fidda shaf ɗin ɗaki da ban ɗaki da windo da rufin kwano amma a dutse gidajensu a cikin duwatsu suke yanzu ba ruwansu da tsawa ba ruwansu da wai gini ya yi kirakin to ai damun gini ne na Allah dutse ne da Allah ya ajiye shekaru dubbai mu yanzu ga duwatsun nan sai dai mu wuce mu ce dogon dutse gajeren dutse mai ɗan tsini wane da ba ma iya komai ba na'urar da take iya cracking ta designing gida na dutse a ciki ba na iya ba har yanzu technology din bai zo ba tukunna to su samudawa malam duk wani dutse da ka sani kana iya tunawa in ba samu da ya zo kansa zai iya drawing ya zana ya fitar da gida mai kyau na alfari kuma yana tsaye dutse ne na Allah kuma har yin gidan sama da na ƙasa sai a tsara a yi na sama da shi a tsara a yi mai dizainin kawai in ka zo dutsen sai ne ka ga wani irin dizainin watan hito na minar jibali buyutan ga alfahari da girman kai kuma suna da alfahari suna da nuna isa sharihina ashirina su kan malaman tafsiri suka ce kanu yattakhiduna min al-jibali al-buyut al-manhuta shine tanhitu to wai me yasa suke wannan girman kai da bala'i su suna ganin wa ya ce zo gida a dutse in ba su ba a lokacin da suke wannan girman kai akwai a cike wannan ginin akwai nau'i na ji da kai da ita sannan ga wasa haka kawai malaman tafsiri suka ce samudawa sai su je su samu duwatsu ba su da bukatar gidaje amma tun da akwai arzikin ruwa akwai dabbobi akwai abinci akwai kudi duwatsun da suke kewaye da su kawai sai su ta gidaje ba fa zama za a yi ba isa ka san malam ko mai kuɗi ne in ya isa sai ya sai fili ya jefar ya sayi gida na miliyan kaza ya rufe shi isa mai kwado a zo haya shi ni talaka ne ku zo ku tambaye ni haya baran ba da hayan ba farihin ashirin sharihin yana da ƙaton fili yana da manya-manyan filaye ana buƙatar za a rinka sallar idi ya me za ka da shi a ba wani abu me su yan tambaye ni yana da gida a cikin mutane ana so za a zauna cewa shi ba talaka ne baya ba da gidansa haya to me za ka yi da shi ka saya kana da gida a can kana da gida a can kana da gida a can kuma ɗin in kun samu wuri haka kuke mutum ya ta sayan motoci yana ajiyewa kawai nuna isa sharihi ashirin farihin bataran abasan min gairi haja haka suke gina gidajen nan kun ga jiya muka karanta tarihin adawa su kuma dutse suke samu mai tsawo amma haɗar hanya inda ake ganin shi kun sai idan kana bin hanyoyi manyan hanyoyi za ga duwatsu a gefe gefe to su kuma ɗabi'a duk inda dutse yake ya fito ana iya hango shi to sai sun ƙure mai tsawo sai su je kansa ƙarshe su kashe kuɗi su gina na fitar hankali ta yadda da ka zo kawai za ka rinka ganin wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun وإذا بطشتم بطشتم جبارين haka ɗabi'a take su ma kuma waɗannan dai ga sunan su gama duk wannan abin da suke kuma su je su shirka da Allah yanzu kun gane watan hituna min Jibali buyutan farihin ko wato da alfahari da nuna girman kai da faɗin rai da isa da wasa malamai suka ce kanu haziƙina san samudawa suna da hazaƙa suna da basira injiniyoyi ne in an ce ma a cikin kafuran da annabawa suka sha wahala da su suka yaƙi annabawan Allah masu ilimi injiniyoyi magina to su ne samudawa in dai gini ne to ba ya samudu kuma in sun zane gida wala sai sun yi sai sun mai kwalliya da ado malamai suka ce duk wani ado da ka sani na gida da kwalliya duk koyi da su ake ba za ma ku yin irin nasu ba wanda ya duba a tarihi ya ga gidajensu zai ganin lalcewa akwai kwarewa ciki ya ce kuna ta wannan abu fitakullahu a yi. ku dina wani abu ku ji tsoron allah ku yi man da'a ay eh, aqbilu ala ma ya'udu naf'uhu alaykum fi dunya wal akhirah ya kusamu ku dawo ku fuskanci abin da sa zai dawo gare ku a nan duniya da lahira amma ku daina aikin banza abin da ba zai amfane ku ba ku yi wannan aikin banza kuma ku zo ku yi bautar gunki ku watsar da Allah Ka kajiya musu faɗa yanzu nan da Allah ina so in tambaye ku akwai akwai nau'i na cikin mutunci akwai nau'i na rena su akwai wulakanci akwai takalar fada a hankali ya musu wa'azin amma ba za su ba shi an mai kyau ba ya tunatar da su ni'ima ya ce ku ji tsoron Allah Ga shi Allah ya ba ku ƙarfi ga gini ga abinci ga gonaki ga ga ga fattakullaha wa ati'un ana fassara wa tuna min aljibali buyutan farihin kalmar farihin din wato kamar masu fasaha masu basira kuna gina gidaje kuna sarar gidaje na'at kuna sassakar gidaje farihina haziqin kuna da hazaka mahirin jam'in mahiru ce ai wane mahiru maye ne kwararre ne daga fariha ne ka karam akan ce faraha a larabci ana nufin bara'a bari'a ya ƙware ya goge fi fi'il wanda ya san abu da zurfinsa da faɗinsa duk abin da yake da wahala sha'ani wani ya ƙware kamar wata mota da take da wahala sha'ani a ce ah, a ai kai wa makanikin ta wani farihi ne ma'ana haziki ne mahiri ne watanhituna tanhituna min aljibali buyutan farihina akwai kwarewa sannan kuma a kwarewar akwai girman kai da nuna isa a ciki a wata kira'ar farihina maimakon farihina kamar da ibnu kasir da abu amr suka karanta farihina bi ghairil alif kenan duk ma'anarsa ne guda daya farihina فرهين هادئين في مح في نحتها shi kuma da girman kai da nuna isa wasu malaman wato sun raba tsakanin farihina da farihina farihina hadiqina mahirina kuna da hazaƙa kuna da ƙwarewa wajen gina wa a kira'ar abu amr ibn kafir farihina shi kuma shi ne ke nuna girman kai da da isa da faɗin rai duk da wasu ce duk abu ɗaya ne in ba ƙwararre ba gogage ba waye zai je samu dutse yana sassakar dutse yana fidda windo ya fidda ɗaki, ya fidda ɗaki ai sai ƙwararre ai sannan kuma su in an zo musu magana ya ce to mu da muke cikin dutse ma kai mana wani za kaza kaza kaza mu ba dutse ma muka fasa suka yi gida kai ne kake da wahala ka je ka ta da kwambulo kai ta ɗiban ƙasa kana ta wani ciko ga dutse nan ka je ka sassaƙa kawai ka yi makotaka da aljanu a ƙauyen ku shi kenan kawai Allah sa kun gani arama ɗan ƙara gaba mu je mai yi وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين kuna tare da ni ya gaya musu abubuwan da suke yi watan hituna min aljibali buyutan farihina ko farihina fattaqullaha wa sai ya ƙara musu azi yace wala tuti'u amran musrifin kada ku yi da'a da al'amari na masu israf wuce gona da iri in an ce al-musrif a larabci shine alladhi yujawidu yujawidu al-hadda fi kulli wanda zai yi abu ya wuce gona da iri akan abu ya ce to ni ba na so ku rinka ɗa'a da biyayya ga waɗanda suke wuce gona da iri a al'amuransu yana nufin su ɗin abin da suke yi ya wuce gona da iri idan baka gane ba su ne annabi ne su dole fil arzi ne yuslihun masu yin fasadi a bayan ƙasa ba sa gyara ku yi wa Allah ɗa'a. ku yi wa manzan da Allah ya turo muku da'a ni kenan in ji shi da faɗa ku daina bin masu wuce gona da iri cikin ku da jagororinku saboda sun wuce gona da iri sun ƙi bin Allah sun rungu makafirci da botan gunki suna da taurin kai suna da sifar yusiduna fil ardh iyayenku shugabanninku jagororinku suna barna a bayan ƙasa wala yuslihuna ba sa fayin gyara kuma ana so mutum ya zama mai gyara ba mai barna ba abinda yake nufi a nan ashe wata magana ne ya faɗa yana nufin ku talakawan ku zo ku bi ni ku daina bin amral musrifi na umarnin masu wuce gona da iri yana bin shugabannin su me yake nufi da wuce gona da irin su saboda ai suna kafirci suna kan bata sun ki su karbi gaskiya an ce manya-manyan mutane ne guda tara su ne turakun garin su ne suka doge suka kafe suka ƙi yadda abu annabi salihu kuma ya sifanta su da al-israf tajawuzul hadd fi kulli amr in an ce al shi ne ziyadatul fasad ƙarin barna a bayan ƙasa yufsiduna fil ardi ana nufin ardi samud suna ɓarna a ƙasar samud ko kuma a ƙasa gaba ɗaya in an ce alladina yufsiduna ba ana nufin kwata-kwata ba su abin alheri ba ah, koda mutum yana alheri kuma yana fasadi za a ce yufsidu fil ba sa yin gyara wannan nasiha ce mai hikima da shi annabi salihu yayi wa mutanansa wanda ya kamata mai hankali ya saurare shi bi uzunin saziya amma ina amsar da suka ba shi bai yi ba suka mai isgilanci suka yi masa wulakanci daga ƙarshe ma dai suka ce ƙarya yake me suka ce malam إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين yana jiran amsa su ce mun yadda za mu bi ka mun amince sai suka ce kai qalu inna ma anta min al hannu. kai fa kana cikin mutanen da an tsafe su ne gaba ɗaya ba akan hayyacin kaman kake ba idan an ce al musaharin ana nufin wato wanda aka tsafe shi matsafi ya kira su zuwa bautar Allah suka ce shi matsafi ne wa'azi ba za su karɓa ba yau mai za su karɓi zancen mai tsafi ma an illa basharun misluna kai ba kowa ba ne kai fa ba kowa ba ne allahu akbar shi fa a lokacin yana nuna musu shi daban ne daga allah fa yake amma amsa shi ne kai ba kowa ba ne mutum ne irinmu ba mai hankalin da zai ce annabi wai mutum ne irinsa sai dai a jiran halitta amma matsayi da daraja nesa ba kusa ba ba a yi wani mutum da ya kai annabi ba yi ba za kuma a taɓa yinsa ba to fa'ti bi aya ka zo mana da wata alama da za ta tabbata cewa kai din daga Allah ne in kunta min sadiqina in har kana cikin masu gaskiya ballantana ma ma ƙarya kake yi a'udhu billah kai ba kowa bane kai kana cikin mutanen da ghalaba alaihim sihr duk wannan wa'azin ma da kake tsafe ka ake ba cikin hayyacin kake ba tsafi ne tasiri a kwakwalwarka ka zama ba ka da hankali na ilaha illallah kai kawaye gari sirta ta takallamu bi kalamil majanin salihu kana mana magana irin na mahaukata wanda ka suka gaya masa abu na biyu ka ɗauka fa kai wani ne kai mutum ne irin mu kana cin abinci kamar yadda muke ci kana sha Ta Akulu kama na Akulu wa tashrabu kama na fa in kunta rasulan haƙƙan. in har kai manzo ne da gaske ka kawo mana wata alama fa'atina bi alamatin wa mu'jiza tadullu ala sidqika fi da'awaka ar kawo mana wata mu'jiza kawo mana wata aya kawo mana wani alama da zai nuna mana kai ɗin wannan da da'awar da kake yi wai Allah ne ya aiko ka da za mu gaskata kawo mana mu gani mutanen nan jahilai ne ba su da basira su a wajen su wai in dai mutum ne to bayan da za a yi mutum ya zama annabi shi na ƙi da kafirai a basharar minna wahidan na tabi'uhu inna idan lafi zalalin. والسعر أو القي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب عشر التي سيعلمون غدا من الكذاب العشر يوم يصحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سخر بس يدش وي متوم وي زمان النبي بس سام بس to yanzu dai wai an kawo a challenging din annabi salihu za a kunyata shi ha ti bi aya ka zo mana da wata aya zo mana da wata alama yanzu ka ganin malamin da zai wa'azi kan sai dai fa ya haƙura in sun karɓa sun karɓa in dai an ce a zo da wata alama to wannan fa sai dai ya haƙuri to me za ka kawo <laughs> ba da za ka kawo da kai ba annabi ba ne. to Allah ma ya taimake mu ba sa tambayar alama ba za su ce an kakawo ba Allah ya da toshe su yaya za a yi maka wahayi ba mu ba in ma za a turo annabin kai sai a turo ka basharun misluna fa kai ba uhiye ilaika dunana yaya aka yi kama aka ware ka Allah na kai ware ka kai ya maka wahayi mu kuma bai mana ba a ulqiya zikru alaihi min bainina yanzu yana tsakanin mu din aka jefo masa da wani wahayi wannan magaryaci ne bal huwa kadzabun ashir Allah ya ce sai ya lamuna gadan gobe na ku sani man al-kadhab al-ashr sai suka ce to a nuna mana wani abu bayan ba sun ce ƙaryan ne tun da kun ce ƙarya yake ba ya kun shiru ba suka ce to ka kawo mana wata alama da za ta nuna mana wai kai din daga Allah kake za ta gaskata mana wai suna ganin cewa in dai har gaskiya ne to ya kawo wani abu kuma su suka kirkiri abin da suke so suka ce muna so mu ga wani dutse nan kaga dutse can ya ce ya gani suka ce to muna so mu ga taguwa ta bullo yanzu din nan mu ga taguwa ta bullo daga cikin dutsen nan ta ce kai daga Allah kake suka nuna masa suka ce muna so mu ga taguwa mai ciki ta fito daga nan kawai a ga wani falalan dutse fa malam sai a ce ta cikin nan kuma yanzu yanzu kawai ai an san taguwa ko ta fito ta nan yanzu yanzu mu ganta kuma ba wai kowace taguwa ba mai sifar kaza mai kafofinta kaza mai kala kaza mai girma kaza mai kaza su suka dukka all specifications na ita wannan taguwar duk su suka faɗa bawan Allah ya tagumi yana kallon su kuma suka cika mai alƙawura suka ce in dai kai wannan za mu maka kaza za mu maka kaza za mu hana kaza za mu tsare kaza ba zai cutar da kai ba malaman tafsiri suka ce duk wannan tambayoyin da suka yi annabi salihu wallahi ba sun tambaye shi ne dan su imani tambaya ce ta ƙure ka san malam mutum ya rena ka akwai tambayar da zai maka kawai dan ya wulakanta ka ne ya kure ka amma ba wai in ka bashi amsa ya zai yarda bane kana gama bashi wannan amsa zai kirkiri wani abu to irin wannan ba sai ma ka bata lokacin sa akai ba lokacin ka akai ba annabin Allah ya tashi annabi salihu ya miƙe ya daga hannu ya addu'a ya Allah ya ubangiji ga abin da mutane na suka ci ya Allah karka kunyata ni ya Allah ka amsa mun abinda suka bukata annabin Allah dan gatan Allah Allah ya ce an karba Allahu akbar yace yace kace su duba su duba kai ma duba take fanfattarat tilka as-sakhratu allati asharu ilayha annaqatin ushara ala as-sifati allati wasafuha yace ku duba dutsen ku duba tare da ni da ku mu duba wallahi malam sai Allah ya fasa wannan dutsen sai ya tsage sai ga exactly irin wannan taguwar da suka ce ya kawo ta ga ta ta fito kai kai me kuke gani sai suka ce wai taguwa ce naka naka la naka malamai suka ce a take wasu masu ikhlasi wanda Allah ya dafa da alheri ashe annabi salihu zai yi kasuwa a rana suka yi imani da shi suka ce mun yadda mun yadda mun yadda mun yadda daga Allah take ga ya mana za bi kawai wasu kuma suka ce matsafi ne matsafi ne tsafi ya mana a'a to ai daman din kun ce matsafi ne an tsafe shi kun sani ai to me yasa kuka ce matsafi ya kawo muku wasu da yawa suka isi imani da shi to sai ce to ni kuma zan kafa doka ba kun ce in kawo taguwa ba malam ya ce sauri wala tamassuha قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين yace ba ga taguwa ba ta zo kun ganta ko da wanda suka imani da wanda ba su imani ba hadihi naqa to wannan taguwa ce ga ta laha shirbun walakum shirbu yawmin ma'lum ruwan da kuke sha na idanuwar ruwa da Allah ya baku za a raba gida biyu ku ba ta rana da za ta rinka zuwa ta sha ranar da za ta sha ko bara ku sha ba ku sha yau ku bar baiwar Allah ita kaɗe ta sakatar ta wala a gindin ruwan na rana guda laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum ay taridu ma'akum yawman wa yawman taridunahu antum yau ta sha ta huta gobe ku zo ku sha wala tamassuha bisu'in kar wani ya taba ta da wani mummuna abu ko ya zungure ta ko ya taba ta ko ya daka mata tsawa taguwa ce ta Allah ce na qatullahi ce wannan baiwar Allah ce daga Allah take naqatu salihu kenan yasa mata suna naqatullah taguwar Allah waliyar Allah wala tamassuha bisu fayakhudhukum azab yawm azim in kuka taba su in kuka taba ta fa'uta kai kuna taba ta to kullalle za ku gamu da azaba ta rana mai girma Lallai za ku gamu da azaba da tashin hankali suka ce to to to wani mutum har yayi kwari da zai fara kafa mana doka malaman ta ce ya tsoratar da su in suka yadda suka taba taguwan nan taguwa dai ta zauna zuwa wani lokaci ta je ta sha ruwa ta dawo malam kaga Allah ya taimake shi duba suna kare tashi yanzu ya fara ba su doka ko yanzu mai kwan su ba shi doka a garin shi ne yake ba su doka to haka gaskiya take in mutum ya yi haƙuri nan gaba mai gaskiya shi ne zai zama abubuwa suna hannunsa ta je ta sha ta ci ciyawa ta yi kiwo ana kallon ta ba wanda ya isa ya taɓa ta in ta zo wucewa ta gari ba a daka masa tsawa in za ta wuce ba a isa a tsaye da ita ba na ƙatullah taguwar Allah taguwar annabi salihu kuma tana da nono malama nono mai kyau lafiyayyen nono ya ce na ba ku dama ku je ku ta tatsa ku ta sha wannan taguwar dai da kuka karyata ta Allah dai gashi kun zo gashi har kuna tatsan nononta don kar ku ce ma wata robot ne wata ta roba ne aka je a kawo ku je ku sha nononta sai su je su yi ta tatsan nono wallahi malam sai duk jama'ar garin gaba daya za su tatsi nonon taguwar nan ita daya kowa sai ya sha ya koshi nonon na ya koshi wace taguwa ce in ba daga Allah ba za ta gabatar da wannan abin ta daɗe a haka sai aka samu wasu marasa mutunci marasa kirki a cikinsu suka ce wai me wannan taguwar za a kyale ta a kaza kaza kawai suka samu mashi wata rana suka soke ta fa'akaruha suka soke ta suka kashe ta take Allah ya ce asbahu nadimin suna kashe ta suka waye gari suna cikin nadama suna suna regretting suna cewa da mun sani da wani kashe ta wannan ba yaya aka yi haka kawai Allah ya jefa musu nadama Allah kuma ya ci gaba da amfani da kalmar fa fa akhadhahum al'azab kawai shi gashi azaba ta kama su me ya faru wai me azabar malam suna kashe taguwan nan kawai sai Allah ya rabe su da girgizar kasa daga daga daga daga daga daga daga daga daga girgizar kasa malam yana da hadari ku duba da girgizar kasa da aka yi a kasar toki duka duka seconds ne 45 seconds amma wajen mutum dubu da su ga mutum ka san me girgizar ƙasa wannan ƙasar ce fa kawai da muke zaune a kanta Allah zai ce ki dan motsa kaɗan wannan ƙasar tana motsi haka da ta je ta dawo duk abin da yake kanta sai ya rugurguje daman ginin da kuka yi da dakin ɗin da kuka yi da Allah ne ya rike ta yi in ta ga dama ta dan motsa ta dan juya haka juyin waina ya ka gani zan ce ya gare idan fa ƙasa ta motsa duk wata kwanta da aka yi sai ta fashe in ƙasa ta motsa duk wani gini da aka yi sai ya sauko saboda aibe daga gindinsa ta girgije shi haka a ƙasar tokin na gashi nan bidiyon ana nunawa kawai ɗan motsi ta yi for some seconds ba ta yi rikin one minute ba fa masana suka ce da an yi girgizar nan ta yi minti ɗaya barnar da za a yi ba zai lissabu ba Malam aka yi ta mutuwa aka yi ta asara to sai Allah ya zarrabe su da wannan girgizar ƙasa zilzalan shadida fa zilzilu zilzalan shadida wannan Allah ya jarrabe su kuma da mai da tsawa bayan girgiyar sai ka ji fa aka ta kashe su wannan tsawon malam in aka yi tsawa sai ya cire zuciyar mutum daga zuciyarsa ta fake ta fita wannan tsawar a ba an ce kar ku yi ba kuka ce sai kun yi abubuwan da ba sa tsammani malam ya kunu ya tasibun suke ta gamuwa da shi fa asbahu fi diyarihim jasimin suka waye gari sun mutu suna wulakance suna kaskance duk sun zama gawawaki Allah ce a can na fa wa suqiyaha fakazzabuhu fa'aqaruha فدمدم bi ربهم بذنبهم Ka kaji damdama sai na fasara maka damdama ba bukatar fasara, damdama alayhim rabbuhum bi dhanbihim da zunubinsu su na kashe taguwa nan ka ce ya dandake su ya diddige su duk yi. saboda zunubinsu su wani wannan samu, mutanen wa annabi salihu Allah ya kiryarin din ɗinsu. wannan abu sai Allah an gaishe ka Allah ya ce wala ya khafu uqbaha ya ce kuma ba a jin tsoron me zai biyo baya Allahu akbar in ba Allah ba wayan isa yi wani abu ya ce ba a jin tsoron me zai biyo baya akwai sauran labari amma ba lokaci gobe insha Allah sai mu da fafata mu ji me ya faru wannan shine kissan karshen kissar in samari kissar annabi salihu dan ga yau an ce maka samudu salihu ne kana da dan picture ko kana dan kana iya kacin ka tuno me yake faruwa to wannan shine abin da ya faru tsakanin annabin Allah salihu da kuma ainihin wato a mutanensa اللهم اعز الاسلام والمسلمين كان ما كزوين واذل الشرك والمشركين كي زمن كي زمن كزونا زونا ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الماهرين واهدى عودة الدين يا رب العالمين الله كيم بوبي ان شاء الله تعالى كرمه كوبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته